duk da kiraye-kirayen da gwamnatin Nijar da kungiyoyin duniya ke yi kan daina tafiya ce rani lamarin bai sauya ba yanzu haka ƙasar Algeria ta maido wasu ƙananan yara kimanin 25 daga ƙasar ta maza da mata yaran dai sun fito ne daga jihohin kudancin Nijar Algeria dai na zargin 'yanci ranin da shiga ƙasar da tabarauniyar hayya a cewar wasu daga cikin yaran da aka maido rashin abinci ne ya sayi iyayensu suka tura su ƙasar Algeria domin yin bara. Mata ta ta aice ni in bara samu kuɗi in kawo mata ban mu da abinci ne muka ta yi neman kuɗi haru mata tana can ta da tare da al'ummar mata ne uwaye na suna garin su ni da yan uwan mata muka taho bara kuɗi sai aka kama ni uwaye na suka turo ni neman kuɗi bara ba mu da abinci wannan wata mahaifiya ce da tattarbo yaronta da aka koro daga algeria abin da ya sami ke turo yaran mu mun gani su kanana ne mun ga an tausaya musu a basu lishi ne ke son ya muna turo su dan su samu su kai mu samu mu ci abinci ba mu da ba mu da yanzu noma ba ya da daɗi ba ya da daɗi ba bishi ba bishi sanya muke turo yaran mu suna yin bara su. Suleiman Isaka jami'in gwamnati a ma'aikata mai kula da kare hakkin yara ya bayyana irin halin da yaran suka iso a Agadez. Yaran ne wanda ba su tare da kowa yan cirani wanda suke ta ha Aljeri. Cikin wanga gamin abin da aka samu yaro namiji guda goma sha bakwai da mace guda takwas yanan shi ya ba da yaro ishirin da biyar har shi yaran shekara biyar yaran shekara shidda kuma muna ya samun yaran haurin shekara goma sha bakwai kowa ya san da dama abin da yake kai su alshe bara ce kuma da ko wasu yaran surtu yan mata dai matasa su kuma malar zuma ana sa su cikin wata muguwa hanya shiga aljeri ko ya san da hanya ce mai wahala E, babba ma ya yi da ballanta na yaro Ko kowane irin matakai hukumomi ke ɗauka don me da kowane yaran da aka medo daga gasa aljeriya zuwa jihar shi ta asali ga dai suleiman isaka da kwai rosisikin da muke zauwa da su mu suivor har zuwa koma wasu a gidajen su sai an tattauna da su an tabbatar da cewa ke eh, lalle yaro mai suna kaza na kari kaza ne a cewar ma'aikatar da ke kula da ƙananan yara daga watan janairun wannan shekarar zuwa yanzu ƙasar algeria ta koro kimanin yara kusan dubu ɗaya da basu wuce shekaru sha takwas ba daga ƙasar